A ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da cutar foliyo a Najeriya, Majalisar zartarwar ƙasar ta amince da karɓo lamini kimanin dalar Amurka miliyan 150 daga Bankin Duniya domin kawar da cutar. Har yanzu dai kasar na fama da cutar polio sakamakon kin amincewa da rigakafin cutar da wasu iyayen yara ke yi da kuma matsalolin tsaro wanda hakan ke kawo cikas a yakin da hukumomin lafiya ke yi da cutar. A baya-bayan nan kasar ta shawo kan matsalar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma jaddada mahimmancin yin rigakafin. Na zanta da wasu iyayen yara domin jin ta bakinsu dangane da rigakafin cutar ta foliyo mai gurguntar da yara. Sunana Umar El Faruk Ahmad ina da yaya mata na biyu ina ba da umarni a ko da yaushe na bar gida nakan ba su bayanin cewa lalle su yi kokari da zaran an zo maganan karban allura. Da akwai ranar da ma na zo fita daga gida sai ga masu ba da allura ina baya baya da mota zan fita kenan da tafi wurin aiki sai aka ce masu allura ne. Da na yi magana da iyali na sai ta ce an ba wa diyar da muke da ita a gida domin sauran yaran sun suna makaranta sai malaman suka ce ai bari su duba su tabbatar ko an bata ana duba ya tsaye yarinyan sai aka ga wani alama da aka sa mata da jibi dan ni kaina na zaci matata tana gudun alluran ne Suna na jamila bello su wa'anda ba su kai yaran nasu ya kamata gaskiya su rika kai yaran su mu da muka yadda muna kai su to su idan ba su kai su akwai matsala saboda idan ba su kai yaran su ba mu suna haduwa da yaran mu a makaranta a cikin unguwanni gurin wasa cututtukan da za su same su su za su iya shafan namu yara mu da muke kokarin mu ga mun kai su sunana runa abdullahi mai wada ne mutumin naija ne ya kamata a ce a samu ko da hukuma ko mai unguwan unguwan ko hakimi domin ya waye ma mutanen nan da kai saboda ɗauka suke wasu in an zo yin wannan abun wai yana haddasar da wa'yansu cututtuka alhalin ba haka abun yake ba kowace irin gudunmawa hukumomin lafiya matakin farko da ake da su a kowace jiha ke bayarwa wajen kawar da cutar baki ɗaya Ita ce tambayar da na yi wa babban sakatare na hukumar lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rilwan Muhammad. Wayar da mutane an haɗa sarakuna a ciki malaman addini da na Kirista da na addinin Musulunci an sa su a ciki an haɗa da 'yan yara kamar irin masu majiya ƙarfi irin ƙungiyoyin yara da na ƙungiyoyi na kasuwa ana so a ga haɗa su a cikin wannan taron a ga an yi tafiya gaba daya kamar siyasa ne kowa ana so a tafi da shi ne duk wanda aka gani kamar shi ne ma yake ki to ana so a sama dokan da za a yi ga an kamo shi an kawo shi wajen sarki ko hukuma ta hukunta shi ma saboda a tabbatar dai kowa an kin ga ba jihar Borno a ciki kin gani kin ji mamaki ba kin ji mamaki ba ba jihar Borno inda yake yaki suna kokarin yi amma kaga inda ba a ma yakin amma nan ne ake samun rashin mutane ba son zuwa su karbi daga kafi kawo yanzu Najeriya ta yi nasarar kawar da cutar daga wasu jihohi Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya